فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم وديات ta ألا وبنجد تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis sha shida ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan ramadana inda muka kwana a shafi na 63 a jerin gwanon karatunmu wannan shine majalisi na uku muna karkashin al ana so mutum yayi buɗe baki kafin yayi sallah malin ya ce ta'ajilul fitri yajlibul khair gaggauta yin buɗe baki yana jawo wa mai azumi alkhairi ne dalili akan haka ya ce an sahal bin sa'ad السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة hadisi daga sahal bin sa'ad as-sa'idi Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya ce la ya zalun nasi bi khairin mutane ba za su gushe ba akan alkhairi ma ajjalul fitra matukar suna gaggauta buɗe baki suna cikin alkhairi mafhumul mukhalafa waɗanda ba sa gaggauta buɗe baki suna cikin sharri shine mafhumul mukhalafa na wannan hadisi duk wanda ke gaggauta buɗe baki to lallai wannan mutumin yana cikin alkhairi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imamul bukhari da Muslim suka rawaito sa malam yace abu na biyu ta'jilul fitri sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaggauta buɗe baki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace fa idza عجلت الأمة الإسلامية الفطرة فقد أبقت على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاج السلف الصالح duk lokacin da al'umma ta yi gaggawan buɗe baki al'umma ta musulunci ta yi gaggawan buɗe baki tabbas ta wanzar da kanta a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa minhajus salafu, salih da kuma tafarkin magabata na kwarai walan yadillu bi idnillah ba za su taba bata ba da izinin Allah ma dawamu ma damu abina alaiha bin nawajir matukar sun dawwama akan haka kuma sun rike shi da tiraman haƙoransu suna aiki da ita rafidina kullama yughayyiru kawa'idaha sun ƙi karɓar duk abin da zai canza tubali da ƙa'ida ta musulunci bi ma'ana abinda manzo Allah ya karantar sun rike wannan sun kyale abinda kowa zai zo ya ce ma kaza da kaza matukar ba na manzo Allah bane to wa'annan mutane sun kyamaci duk wani abin da ba na manzo Allah ne, ba za su yi aiki da shi ba an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha hannu domin. al'ummata ba za ta gushe akan sunnata ba matukar ba ta jiran fitowan taurari a wajen buɗe bakinta kaga wannan raddi ne ga 'yan shi'a wanda su ba sa buɗe baki sai gari ya yi duhu sannan suke buɗe baki to wannan al'ada ce ta yahudawa da kiristoci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al'umma ta ba za ta gushe a bisa sunna ta ba matuƙar ba ta jiran cetowan taurari kafin ta yi buɗe baki kaga in tana tana jiran cetowan taurari sannan ta yi buɗe baki tana cikin sharri kuma ba ta kan sunna tana kan bid'a kenan wannan hadisi imamu ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahihinsa wanda asalin wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim malam ya ce ƙulna na haɗi wafakati shi'atun rafibatul yahuda wa nasara shi'a da rafibawa sun dace da yahudawa da nasara في تأخيرهم Ila إلى ظهور النجم wajen jinkirta buɗe bakin da suke yi har sai taurari sun bayyana sannan suke buɗe baki malam suka ce a azanallahu jami'an min Allah ya tsare mu ga baki ɗayanmu daga ɓatansu jim abu na uku تعجيل الفطر مخالفة للضالين والمغضوب عليهم gaggau Gaggauta buɗe baki saɓawa batattu ne da wanda Allah ya fushi da su sune ne nasara da yahudawa idza kana nasu bi khairin malam suke cewa in dai mutane suna cikin alkhairi li'annahum salaku min hajar rasulihim saboda sun bi tafarkin annabinsu wa hafazu ala sunnatihi kuma suka kiyaye sunnan manzansu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innal islama yabqa zahiran wa qahiran la yadurruhu man khalafahu lallai addinin musulunci zai wanzu a sama yana ɗaukake sa'annan yana wato ya tankwasa duk wani addinin da ba shi ba wanda ya saba masa ba zai cutar da shi ba وحين إذن تكون الأمة الإسلامية نبراسا يستضاء به في لجة الظلماء a wannan lokaci al'umma ta musulunci za ta zama fitila wanda ake haskaka dubban duhu na dare wa ƙudwatan hasanatan kuma kyakkyawan abun koyi yuta'assa biha wanda ake koyi da ita li'annaha lan takuna zalilan liumani umami sharqi wal gharb don addinin musulunci ba ta kasance bindi ba ga turawan gabas da yamma ba wa zillan li kulli na'iqin tamilu ma'a rihi haythu malat kuma ba za ta zama wato inuwa da duk abin da ake kaɗa shi da iska dama ko hagu inda iskan ya kaɗa nan take kaɗawa, to addinin musulunci ba haka bai kasan akwai mutane yau duk da musulmai ne wasu ɗaliban ilimi ne wasu ma malamai ne inda suka ga mutane sun karkata to nan suke karkata ko da abun nan da mutane suka karkata a kansa ya saba wa shari'a tunda mutane na so in ka yi magana za a kyamace ka za su bi mutane a wurin in kuma Allah na son abin amma su mutane ba su yi lale da wannan abin ba to don su faranta wa mutanen nan rai sai su ƙi yin abin saboda mutane sun nuna ba sa son wannan abu yanzu haka za ga wasu suke yi sawa'un ɗalibai ne na ilimi ko malamai shi sa shaksale bin usaimin ya ce irin wa'annan ana kiransu ulama'un nas ko kuma ulama al'umma malaman al'umma bi ma'ana abinda al'umma ke so ita shi suke yi abinda al'umma ba ta so shi suke yi shi suke bari haka yi wannan bayani a cikin alqaulul mufid ala da at-tauhid yace akwai ulama'ul milla malaman addini su kuma abinda addini yace shi suke faɗi sawa'un mutane ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba su za su faɗi mutane sun karɓe su ko ba su karɓe su ba ba ruwansu za su faɗi wanda ya yi wa daɗi ya yi wa daɗi wanda bai yi wa daɗi ba kada ya masa daɗi su ba ruwansu saboda saƙo ne na Allah to kaga wannan shine malam suke cewa to kada mutum ya zama irin wannan yana zama misali inuwa yana kadawa inda mutane ke kadawa an abi huraira radiyallahu anhu hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai annabin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة الدين المسلم شي بزي بوشي أتو كتبا متكر متاني سنا جدو تبود باكي كدوم واني إرم تكيو دا مزالا يفجي واتو مسلم شي زي تنا بدا أتو كتا إن هر متانينا جدو تبود باكي لأن اليهود والنصارى يؤخرونه in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jazakallahu Ya yace saboda su yahudawa da nasara suna jinkirta buɗe bakin su su ba sa yi da gaggawa sukan yi shi ne bayan dare yayi sai manzon Allah ya ce to in dai mutane na da gaggawan buɗe baki to yana nuna ɗaukakan addinin musulunci akwai fiƙi a nan ƙulna malam ya ce sai muka ce في الأحاديث الآنفة فوائد جمة حديث الآذو أقوي فائدو ديما سيوا ولطائف مهمة دا أبا بيما تتوسسا ما سمهمنتي mubayyinatun kal'ati zaka ji bayanin su kamar haka na farko baqa'uddin zahiran wanzuwar addini a ɗaukake khifaqatan rayatuhu wato cutar addinin musulunci an sanya shi ya tafi sama marhunun bi mukhalafatin ladina min qablina min alladina utul kitab an jingina shi da saba wa wa'anda suka zo gabaninmu wanda aka ba su littafi su ne yahudawa da nasara kaga ashe addinin musulunci komai naka ya ce ka saba wa yahuda da nasara to yanzu kuma mutane a'a a yi daidai da yahuda da nasara sai a ce shi ne wayewa shi ne abinda mutane suke ɗauka wayewa yanzu in mutane sun yi kaza an ce a'a wannan abin ba daidai ba ne ba a sai ce a wai kun cika tsanani dan Allah ku komai naku ya sha da na mutane kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaukakan musulunci yana rataye da saba wa Yahudawa da Nasara mafhumul mukhalafa kaskancin musulunci da musulmi shine dacewa da yahudawa da nasara a komai nasu in wani abun su yayi daidai da shari'a to daman mu shari'a muke bi ba abin nan ɗinsu ba to amma daman galiban babu wani abu nasu da yake daidai da shari'a don komai nasu ya saba wa shari'a سيتي وفي ذلك بيان للأمة الإسلامية أنها تعوز الخير بهذافيره إذا بقيت أمة متميزة ربانية لا شرقية ولا غربية لن يتي أتكن هكا بيان أقي بياني للأمة الإسلامية ذا الأمة مسلنتي annaha tahudul khair bi hazabirihi za ta dace da alkhairi rankatakaɓinsa idan baƙiyat in ta wanzu ummatun mutamayyizatun al'umma wacce take na daban rabbaniyatun tana gudanar da tsarinta a bisa tsarin ubangijinta la sharqiyatan wala garbiyatan ba koyi suke yi da turawan gabas ko na yamma ba a'a su rabbaniya ne suna da tsarin Allah ne ba koyi da turawa suke yi ba su ba ruwansu da su rafibatun an tadura fi falakil karmalin ta ƙi yadda ta dinga bi karmalin tana bin tsarinsu au an tarta'a fi hukulil baitul abyad ko kuma ta dinga kewayewa a gefen white house na Amerika, sai abinda suke so za a yi abinda allah yake so shi za a yi abinda manzo allah yake so shi za a yi malin yace kallalahu allah bisawad allah ya dufar da shi da duhu ya mai da shi da kiwuluk au an tuwalliya wajhaha shaqra london ko kuma rayuwarta ta fuskantar da shi tana kallon london bi ma'ana ita tsarin ta abin da wato united kingdom ta tsara shi za ta bi ja'alaha Allah kharaban baba. malam yace Allah ya rusa makircinta ɗaya bayan ɗaya ga musulmi da musulunci fa'iza fa'alat zalika in al'umma ta yi haka ta watsar da duk wa'annan take bin tsarin Allah bakiyar ka shama bainal umani tarnu ilaihal abusa za ta koma kamar kandir wanda tana haskakawa idanuwa na kan ta idan ana cikin duhu Wata hawi ilaiha al-afida zukata na karkata zuwa gareta, ta walan takunu kadhalika walan takuna kadhalika illa birruju'i kitaban wa sunnatan wa aqidatan wa minhajan Al'umma ba za ta taba komawa haka ba sai ta koma zuwa ga musulunci tana ne riko da alƙur'ani da sunna aqidarta ya zama ƙur'ani da sunna tsarin rayuwarta ya zama ƙur'ani da sunna to Allah zai ɗaukaka ta sama kamar yadda sayyidina Umar ya faɗi ya cewa Abu Ubaida Amir bin Jarrah yace inna qaumun a'azzana Allah bil Islam ya ce mu dinnan Allah ya ɗaukaka mu ne da addinin musulunci fama raina na izza bi gairi ma a'azzana a azallana Allah duk lokacin da mu musulmi muka nemi ɗaukaka ba ta addinin Allah ba muka saki addini muka ce muna neman ɗaukaka ta wani hanya ba ta addini ba sai Allah ya kaskantar da mu kuma ka duba musulmi a yau duka wannan shine a wata ruwa ya ce ina ƙaunin azillah mu da mutane ne ƙasƙantattu fa’azan Allah bil islam sai Allah ya ɗauka kamu da musulunci famaha mabdagaina na izza bi ghairi ma a azzanallahu azallana Allah duk lokacin da mu musulmi muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar addini ba sai Allah ya kaskantar da mu yanzu ka duba musulmi a duk duniya wannan shine matsalar musulmi da musulmi yake shi yana gani in ya nuna shi musulmi ne kuma musulmin ma wanda ke bin addini mutane ba za su ganshi da daraja ba sai koyi an gane to garin koye wanda sai ya wulakanta kuma duk da waka je a duniya Allah ya ji kansu saddauna idan ka duba bidiyonsu na baya shekaru london suke zuwa ko amma za ka gansu da ne rawaninsu hadda tarbi a hannun shi kuma yana hajjirma ba shi ake yi ana ganewa hajjaminsu da girma ake yi saboda ne suna ganin addininsu shine a sama ana girma masu to amma yanzu abin takaici sai ka ga musulmi zai je turai wai yana ɓoye identity dinsa wanda kuma a da lokacin ai musulman ɗaiɗaiku ne a ciki amma su ba su damu ba addinin su suke kallo sai Allah ya ɗaukaka su yanzu kuma turai musulmai da suke musulunta a turai nan da shekara ashirin masu zuwa ina gani za su wasu mallaki turan gabaki daya saboda yawansu to amma duk da haka sai ka ga musulmi wai yana kokari shi wai sai ya sabe da turawa kuma ga sabbin fata kuma ko da farin fata ne kai a jikin fari ne kana fara magana sun san kai ba ne bane kana fara magana sun duk iya turancinka kana fara sun san wannan ba ne bane ko sun san cewa kai ɗan afirka ne saboda daga ka za su gane daga ka za su wannan ɗan afirka ne to amma sai ka ga mutum wai yana kokarin koye identity dinsa shi ba zai iya sa babban riga ko kaftani ya shiga turai ba sai dai ka ga ya zabga shoot shoot shoot da jeans jeans kala kala eh shi ma wai ya saji wani ma hadda na sallah zai sa <laughs> Allah ka shiryar da su to shi da malam ya ce in kana so ka rike wannan al bil islam ruko da musulunci ya kunu jumlatan wa tafsilan li qawlihi ta'ala ana so a dunkule kuma a fayyace ya zama ka addininka addinin duk inda kake baka shakkan zargin ne zargi baya hana ka yin addininka yi da wuta yi da aljanna bayi da talauci bayi da arziki da zai baka kuma wallahi duk kaunan da yake maka bai sai mai da kai ne kuɗi ba kuma duk kin da yake maka bai sai mai da kai talaka ba amma sai ka ga mutane sun fi jin kwarjinin irin wa'annan akan ka bi dokar Allah ya ayyuhan ladina amanu dukulu fi silmi kafa Allah madaukaki yace ya ku wa'anda suka yi imani ku shiga cikin addini ku. bi ma'ana ku miƙa wuya ke ɗaya wa alaihi fa taqsimul islam ila lubabin wa kusurin bid'a malam yace a bisa wannan ayar akwai wasu malamai da suka kasa musulunci suka ce akwai lubab wai shine kwaiduwa shine lubab ushur ne ɓawon ƙwan. haka suka mai da musulunci wai akwai ƙwaiduwa, akwai kuma ɓawon kwai kaga ƙwaiduwa ai ne na ciki ko ɓawon kuma ne shell ɗin, wancan ƙwaiduwa shi ne porous shell ɗin da ake magana da embryo da embryo ɗinsa kaga shi ne ƙwanko wanda ake ci to wai sai suka ce to musulunci haka ya koma saman kuma ne shell ɗin. porous ɗinsa malam yace irin wannan maganar da wasu suke faɗi bid'a ce jahiliyatun asriyatun na maguzancin zamani haka mutane suka mai da ita maraduha muraduha balbalatu afkaril musulmi manufarta shine a rikita tunanin musulmi وإدخالهم في دوامة الانتمامات التي لا أصل لها في دين a shigar da ita damuwa da dawwama a cikin ɗaukar wasu abubuwa masu mahimmanci wanda ba ta da asali a musulunci. Bal tamtaddu juzuriha ila al tushen wannan ya taso ne daga mutanen nan da Allah ya fushi da su allazina yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd wanda suka yi imani da wani sashe na littafi kuma suka kiyarda da wani sashe na littafi والذين أمرنا بمخالفتهم جملة وتفصيلا su ne mutanen da aka umarce mu mu saba musu a dunkule a fayyace a komai hatta sallah sai da aka ce mu saba musu gemu ma an ce mu saba musu mu tara gemu mu cire mu rage gashin baki saboda su nasara suna tara gashin baki suna cire gemu sai aka ce mu tara gemu su kuma yahudawa suna barin gemu amma suna barin me gashin baki kaga sai aka ce mu rage kaga mun saba wa yahudawa kuma mun saba wa nasara sai ya ce wa kadi alimta samaratu mukhalafati al wan nasara malam yace ka riga ka gama sanin amfanin saba wa yahudawa da nasara wa annaha baqa'ud din zahiran aziza saba musu yana nuni zuwa ga wanzuwar addinin musulunci da ɗaukakansa idan ka saba wa yahuda da nasara Allah zai ɗaukaka ka kuma addinin musulunci zai ɗaukaka in ka dace da su ka ƙasƙantar da addinin kai kuma za ka ƙasƙanta kai ma kaga abin da ake so a nuna mana shine shi musulmi duk inda yake yana neman yaddan waye yana neman yardan Allah ba yardan mutane ba ribar nas ghayatul la tudra neman yardan mutane wallahi ba za ka taba samu ba sai ka gama so ne fi a ba haka ya kamata ba da kaza ne sai ka yi abu kaza wani ya ci ba haka bane ni da kaza kai ni a wurina da yafi sai ka gama wani ya ci da Allah wannan abun mashin ne kai amma in ka bi dokar Allah shikenan ka gama da kowa in ka bi dokar Allah ka gama da kowa amma in dai yadda mutane ne sai ka gama kai kana tunanin ka gama kurewa sai wani ya ce a ah, ba haka bane ai da kaza kai da yafi wannan ai shirme ne ko kuma ya ce ma wannan old school ne an daina wannan ma yayin kaza ake yi kaga ba inda za ka yi amma idan Allah ne ya ce ka bi shi kenan ba ruwanka da validation ba ka neman validation a wajen wani in dai Allah ya karɓa maka shi kenan Allah ka shirin da mu yace ad-da'watu ila wa tadjiru muminina la tanfasimu uraha kira zuwa ga Allah da tunatar da mutane igiyar ta ba ta taɓa yankewa wal ahdathul jisam التي حاقت بالأمة الإسلامية لا تجعلنا نفرق بين شعائر الله ولا تدعونا إلى تفصيل بعضها على بعض استخفافا ببعضها فنقول كما يقول الكثيرون malam ya ce ababen da suke faruwa manya-manya wacce ta game cikin al'umma ba ta sanya mu mu bambance tsakanin dokokin Allah ko ta kira mu zuwa ga fifita sashe akan sashe don rena abinda Allah ya zo mana da shi ko kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗaura mu a kai fa na kunu kama ya kunu kafirun har ma a ce ana faɗi kamar yadda da yawan mutane ke cewa هذه الأمور فقهية وفرعية وخلافية أيوة أن كانان الأمرين الدين المسلمين نيسا كنت بات لوكتي أكي كذا كذا يقوم انت فارم كانانا جدا الله وأن كانانا عيبا شيبني أي يا كما تمتعوني من يمن يمكلا نسو aka mutane ke cewa ko ya Allah ku bar wa'annan abubuwan ku bari mu ji da manya-manyan al'amura ita wannan kuma musiba ce fikira ce aka dasa mana ya ce wa hamishiya wa'annan ai yan ƙasa kasa-kasa ne ƙananan abu ne a musulunci da Allah ku daina kama na irin wa'annan mu muna neman haɗin kan al'umma ne a haɗin kai wannan ya zaki sahabi wannan ya ce malamin sa wali ne ɗan aljanna ne ma yana ba da aljanna an gane wa a zo a haɗu ta ina wa a haɗu a ne da yaudaran kai wancan ya zagi sahabi ya tsine mai sannan wai a zo a haɗe wai ma haɗe tukunna a'a ai ba haka addinin musulunci yake ba dole sai ka tsaya yanda manzon Allah ya tsaya sannan za ka samu nasara malam ya ce sai su ce yajibu an natrukaha ya kamata mu kyala wa'annan kananan al'amuran wa nurakkizu juhudana ala al-khatab al-azim mu ba da himma akan abubuwa masu girma allazi farraka saffana wanda ya raba kan musulmi yanzu dan Allah muna neman haɗin kai ne saboda haka da Allah ku daina magana wala ba zai yi ba kuma ma kana yaudaran kanka ne ba yanda za a yi wancan na tsine wa sahabi ka ce zo yi mu'amala da shi wannan kuma ya ce salatin wani mutumi ya fi zan Allah sannan kuma ka ce ni in zo yi mu'amala da shi ya ba zai taɓa yiwa ba wannan ya bibita maganar shehinsa akan maganar Allah da manzansa kuma wai ka ce wai in ajjanawa an so in riko da nashi wala ya daren kai ake kuma ba za a taba haduwa ba in dai wannan shine haduwar sai dai a yi wa juna burum-burum kana fata kuma ya zage ka saboda ya san tafiyar ku ba ɗaya bane wa shattatat shamlana ya raba kan al'umman musulmi saboda haka a bar wannan a zo a haɗu da sauransu duk da wannan sunan duk yasa sai ka ga malami ne bijimi ne na sunna amma saboda irin wannan maganan yana compromising ya san abin ba daidai ba ne amma sai ya bi in an yi magana ya ce ha da Allah a far irin wannan maganar yanzu muna neman haɗin kai ina za a samu haɗin kai kai kuma ka san abin ba daidai ba ne me yasa saboda ai ana neman haɗuwar kai kan mutane ba zai taɓa haɗuwa ba wala ya nuna mukhtalifi ba za su taɓa gushewa a bisa saɓani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya nemi haka a wurin Allah ya ce ya Allah ina roƙonka ka haɗa kan al'ummata har da ni yayi na roƙon Allah akan haka kuma Allah yake karba ya ce ban maka wannan alkawalin ba wani kuma ya ce maka yau yana so wannan abin ya yi kafin manzo Allah ne to ba zai taɓa yiwuwa ba kawai ka tsaya akan gaskiyanka shi kenan abin da ka san ne gaskiya ka yi riko da shi wanda ka san ƙarya ne kar ka yi riko da shi kuma kada ka yi kawai ki a kai wannan ba daidai ba ne kuma ba zan yi ba shikenan fa ha anta ayyuhal muslimu da'i ila Allah ga kanan ya kai musulmi da ake kiranka zuwa ga Allah ala basiratin a bisa ilimi kadi alimta min hadhihi a ahadith sharifa ka gama sani daga wa'annan hadisai masu daraja anna baqa ad-din zahiran manutun bi ta'jil al wanzuwan addinin musulunci a ɗaukake an jingina shi da gaggauta yin buɗe baki wallazi yatahaqqaqu bi ghurubi qurs ash-shams wanda yana tabbatuwa da faɗuwar ƙwallon rana ala falyattaqillaha rijalun mala yace to ku saurara jama'a maza a ji tsoron Allah wasu maza su ji tsoron Allah yaz'umuna anna al-iftara inda ghurubi shams fitna wai har suna cewa wai yin buɗe baki da zarar rana ta faɗi wai fitina yake jawo al'umma wannan ai za ku zo ku raba kan al'umma ne والدعوة إلى إحياء هذه السنة دعوة إلى الضلال والجهل وإبعاد المسلمين عن دينهم ويكرا متاني أرايا وأن السنة ويكرا نزوى غبتا دجاهلتي دنيسنت متاني دقاء الدين أو أنها دعوة لا قيمة لها وكما ستي أي وأن كرا ني وأن باتدا قيمة wala yumkinu an yajtami'a alaiha almuslimun wai ba zai yiwu a ce musulmai su haɗa kan haka ba li'annaha min al-umur al wai saboda tana daga cikin ƙananan al'amurra da aka samu sabani a kai au min al ko kuma yana daga cikin ɓawo na kwai saboda haka wala haula wala quwwata illa billah malam yace babu wani dabara babu wani ƙarfi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala alfitru qabla salatul maghrib yin buɗe baki gabanin kai sallan magriba ana so ka ci wani abu ko da dabino ne kada ka zauna ka ce a sai ka je gida za ka je ka ci abinci a'a ka ci wani abu kafin kai sallah haka manzo Allah yake كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا ينبو دباكي كابن يصلى wannan ita ce sunna inda yana kana azumi ka yi buɗe baki kafin kai sallah shi za ka ga a ƙasashen larabawa in ranakun da ake azumi za ka ga ana ɗan zan lokaci saboda ne sunna ce a yi buɗe baki ni ina tunawa muna jami'a tsakanin kowace sallah in an kira minti goma sha biyar ne amma watan ramalana minti ashirin da biyar ake bada sai kowa ya ci abinci an koshi kuma ɗalibai su ne limamai malamanmu ma duk suna bayan eh, ɗalibai ne za ka ga furofesoshi sun zo jika-jikan malamai amma ba sa jin sallah ɗalibai ne ke jin sallah kuma akwai jadwali na limaman saboda haka sai an gama sai liman ya shigo ɗalibi ya ja sallah sai an minti ashirin da biyar ɗin nan confirm sai ya cika complete sannan sai a ja sallah kaga in Najeriya ne ta <laughs> wallahi ba zai kara zuwa masallacin ba zai ce suna bata wa mutane lokaci ta haka ake yi saboda ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce wannan hadisi imamu ahmad da abu dawud suka rawaito daga anas dan malik li'anna ta'jil al-fitr min anbiya gaggauta buɗe baki yana daga cikin ɗabi'u na annabawa kaga wanda yake so a kidaya shi daga cikin masu bin ɗabi'un annabawa to ya dinga gaggauta buɗe bakinsa an abi darda radiyallahu anhu hadisi daga abu darda Allah ya kara yadda a gare sa yace salafun min akhlaqin nubuwa ababai uku yana daga cikin ɗabi'u na annabta ta'jilul iftar gaggauta buɗe baki wa ta'khirus sahur jinkirta sahur kaga mu aka muke yi mutum wani sha biyu zai ce ma ai yayi sahur sai kwanta wani karfe ɗaya ce ma ya yi sahur to sahur ana so a binkirta shi saboda ita ce sunna wa wad'ul yamin ala shimal fi salati daura hannunka na dama akan hagu a sallah kaga qabdu kenan ko wannan shine ɗabi'u nawa annabawa amma wani zai ce maka wai sadani wai wai shine sunna ai na sadani ya zama sunna duk hadisan da suka zo akan cewa ana sakin hannu ayi sallah duk ba wanda ya inganta hadisai ne na tsare da abin da ya tabbata shine ɗaura hannu hagunka ka ɗaura a kan ƙirjinta damanka ka ɗaura shi a kan hagu a sallah shi ne alƙabdu ka yi haka kenan ko kuma ka yi alwabu'u ka yi haka shi ne sunna al'adar annabawa kenan amma wani sai ka zai zuwa ta faɗa ai an saba wa mazhaba ba haka ake yi ba sallah haka ake yi ana tsayawa ne cap to kai wanda ya saba mazhaba wanda ya saba annaba wanne ne fi wanda ya saba wa annabawa ko wanda ya saba mazhaba in ka saba mazhaba Allah zai kama ka in mazhaba ta saba wa sunna in ka saba mazhaba in mazhaba ta saba wa sunna Aba ka saba wa Allah ba ka yi daidai amma in ka saba wa mazhaba kuma mazhabar tana kan sunna to ka yi laifi babba tsakaninka da wa Allah wanda Allah zai zai iya fushi da kai ashe kenan sunnan ita ce gaba mazhabar ta biyo baya ko to sai wasu suka mai da mazhabar ita ce gaba sunnan na binta a baya mazhaba fa ba a same ta ba sai da aka samu sunna saboda duk malaman maza ba, da hadisai suke fitar da hukunci sai sun samu hadisi suke hukunci kaga hadisi na gaba da shi ke ko to kaga wannan da sunan abu mazhaba mutane da yawa aka ɗaura su kan ɓata, a ce maka ga hadisi ya inganta sai a ce a ah, wannan ya saba wa mazhaban mu to in mazhaba ne ai mazhabobin guda hudu ne wanda suka fi shahara banda sauran wanda yake bin shafi'iyya shi kuma shi ma ba zai shiga aljanna ba kenan wanda yake bin hanabila shi ma ba zai shiga aljanna ba kenan wanda ke bin hanafiya shi ma ba zai shiga aljanna ba kenan kaga kana bin mazhaba ba laifi bane dan ka ce ina mazhaba kaza amma laifi ne in hadisi ya tabbata ka ce kai ba za ka ba hadisin ba kai kana kan mazhaba to nan ne kai laifi amma ba laifi bane dan ka ce ni mazhaba ta malikiya amma duk abin da ya tabbata sunna kana aiki da shi ba laifi kai ba amma inda za ka yi laifi shine ka ce kai maza ba ka malikiya amma da hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce ayi kaza ka ce a'a kai ba za ka yi ba tunda maza ba ku ba haka ta ce ba to nan ne ka saba wa Allah saboda ranar tashin kiyama wa yawma yunadihim fa maza a ajabtumul mursalin ranar da Allah zai shelanta wa mutane ya kira su ya ce wai ne kuka amsa wa manzanni kaga da ce manzanni aka ce me ka amsa wa manzanni to kaga anan kana bin mazhaba ne saboda suna haskaka maka ilimi jewa to kuma a wajen haskaka wannan za su iya daidai za su iya kuskure inda suka yi daidai ka bi daidan ne inda suka yi kuskure ba kare yana su bane a'a saboda ya tabbata kuskure ne sai ka ajiye shi sai ka bi daidai kaga nan baka rena su ba kuma ba ka wulakanta su ba to amma wani sai ya ce maka a'a dole ko da abin nan ya tabbata a sunna ka ajiye shi tunda mazhaba bata ce haka ba to ba daidai bane to nan ne kuma kai laifi tsakanin ka da Allah Allah ka shirye da mu a wannan gaban za mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura akan alama za yuftiru akan me ya kamata ka yi buɗe baki da shi abinda ake so mai azumi ya yi buɗe baki da shi sha Allah anan za mu dasa aya kafin ladan ya kira sallah in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatunmu. Wa alaikum salam. na'am na'am siffa ce ta yahudawa sun san gaskiya kuma suka take abinda suke so shi za a yi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai yahudawa sun sani a cikin attaura manzon Allah baya karban me baya karban sadaka an gane amma yana karban kyauta sai suka ce a kawo mai sadaka a gani aka kawo mai sadaka sai ce ba zai karba ba su annabawa Allah ya haramta mai cin sadaka sai aka kawo mai kyauta kuma sai ya karba suka bi suka ga tambarin annabta a hannunsa sai ɗayan ya ce ya shi ɗin ne ya ce ya eh, wallahi shi ne ya ce ya ya ce adawa har abada to kaga mutumin da ya wannan kaga ya san gaskiya kuma ya sake to duk wanda ya irin wannan kamar yadda Imam Shafi'i ya ce yana da siffa irin ta Yahudawa mutumin da ya san gaskiya ya ki yin aiki da ita ya ce yana da siffa ta Yahudawa mutumin da kuma bai san gaskiya ba yana aiki ne da jahilci kai abin da ya ga mutane ke yi shi ma ya yi ya ce wannan mutumin yana da siffa irin ta nasara su ne kiristoci saboda su addinin sa bisa jahilci ake yi inda za ka tambaye shi me kaza wala bai sani ba amma za ka ga ana ta shi a cikin kiristancin ne amma an kan tambaye shi kamar wani clip da na gani ana cewa what is boxing day sai ne ce boxing day is a boxing day shi kenan ba wani irin wai yayi bayani shine kaza kamar yanzu duk lalacewar musulmi in ka tambaye shi ramalana ai ya san ramalana ko zai ce maka azumi ne yana daga cikin pillars of islam ko ko da ba zai iya ka maka aya ko hadisi ba zai ka maka amma su sun kasa bayanin menene boxing di a addinin su kaza ai bisa zalunci kenan ake addini Allah ta shirye da mu na'am Abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya a akan abin da bai saba wa dokarsa ba kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su da kan kangararru a cikin mu maza ko mata Allah muke roko ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda aka jarabce su da basu suka ya Allah muna roƙonka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin wannan bashi da ke kansu mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa niyan iyalanmu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida a aljanna ya Allah ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima kuma ka mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro idan mutuwar mu ta zo muna roƙonka ya Allah ka sa mu cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk